Kwando? Kwando kuma? Me za mu yi da kwando? Me za ki da wannan? Zamewa na zamewa na yi. Me zaki da wannan? Ka kira ruwa don ubanka. Kun kira ruwa don ubanmu. to soyayyar nan ma dole ne kai ka ja muka zo wajen nan mai gida ga AC ga fanka kuma kuna ta zuba? kai ka ma ga AC wai akwai AC anan ne dama ko ma ganta ba da bara mai magana da shi minti daya minti daya ku dan jira mu da Allah wayoyin mu zamu baka saboda kayan da muka dauka sun fi karfin na kudin mu yauwa idan suka tafi idan suka tafi zamu dawo mu cika ma kuɗin ba ma son girman mu ya faɗi eh, eh. a ah, kakku damu kakku damu ba komai wai muna neman namba waya shi ne ko da gaban za mu dawo Yawwa kai kudinka dubu tara eh kai kuma dubu takwas a haba da Allah mu CD and son kayanmu suna da sauki yayi. kuma ba wai daga arewan Najeriya ba har daga waje ana kawo su yanzu kana nufin ka gama lissafa komai da komai da ke cikin na lissafa kai ce mai gida kar ku yi tunanin ko na yi shot ko na dan da hankali na normal haka yake <laughs> CDN San Supermarket domin biyan bukatanku. ku.